wannan ayi mun yi ta karatun wannan wannan abu ya ya zama maimai kenan ya zama maimai kenan kwanakin haila dama shi akwai kamar yadda an da akwai sabani a kansa manganu malamai adadin tsawon kwanaki amma sun ce kwana goma sha biyar malikiya shine aksa ko aksar ayyamin haid wa qalluhu kuma duf'atan wahidatan mafi karanci kuma tunkuda guda shine da ya fito sau daya shikenan ya dauke kuma ya ɗauke sai wani wata mafi karancin sa kenan eh to wannan shine abin da malaman abin da suka faɗa cewa in jini ya zo ya kai wannan adadin kwanakin kuma bai tsaya ba ya zama istihaba amma istizhari wannan mazhaba kenan istizhari da ake yi shi kuma bai tabbata ba abin nan daidai eh, fatawoyi ne dama istihadi ne na malamai in aka dace shi kenan ba dace ba za a samu lada ɗaya tunda istihadi aka yi istihadi shi da in al'ada ya rikice na mace ta ƙara kwana uku duk wata wannan ƙarin kwana uku uku duk wata ba wata ɗin na za ta yi ƙare ƙaren ba in ta ƙara kwana uku a yau akan asalin al'adarta in in bai tsaya ba to in wani wata ya zo sai ta ƙara uku kuma akan wannan in wani wata ya zo ta kara har ya kai kwana sha biyar sai bai tsaya ba to sai ya zama dusan da ya je kwana sha biyar kawai ta yi wanka ta yi abin nan in baya tsayawa sai ta nemi magani har abubuwan na ta zo ya daidaita saboda in ta nemi magani tana sha to al'ada za ta zo ta daidaita ta dawo kamar da saboda matsala ake samu wanda shaidan ke tunkudan mahaifansu don wata jijiya ce avil ake ce mata a bakin mahaifa ita shaidan ke zungura ko kuma wani abu ya faru da da wannan jijiyar ta samu matsala sai ta ta zubar da jini to lokacin tana zubar da jini jinin haila na zuwa za su rinka haduwa da wannan jinin har jinin haila zai iya daukewa kuma shi wannan jinin bai dauke ba sai ta zuwa shine ya zama jinin ciwo ƙwarai kuwa haka wannan shine kuma jinin haila dama mun faɗi launukan ta guda hudu ne da kuma siffofi tana da siffofi tana da launuka launi baki ja fatsi-fatsi kudura shine ruwan makuba ko hanta-hanta haka suke zuwa siffa kuma kauri in ya fara tara zuwa da kauri yake zuwa ba tsororo ba kaman istihada da kauri yake zuwa kuma baya bushewa hakan ya zo da irin waya sha iska kamar yadda aka yanka dabba kaga ya dan shayi sai daskare to na haila baya wannan amma da kauri zai zo wannan kaga kauri sannan yana da bashi ya eh, wari haka in ya zo sannan kuma yana da yana da dimi sannan lokacin da zai zo tun kudowa yake za ta ji tun kudowansa ba kamar jinin eh, istihada ba ne zai zo tsararro haka sayalan jinin haka min gairi an tashur hmm. haka shi ne kaga da wannan za ta bambance in ta iya bambancewa da wannan da jinin al'ada shi ke na to ta yi sallah ne bayan tsarkin bayan tsarkin ta yi sallah mubasharatan kuma da wannan zanin to ne za a ce to in akwai adat fil waqti irin ga malikiya suka faɗa kenan amma fatawan sun dana malaman hadisi su kan in dai kai sallah da tufafi ba zama baka sani ba tana dauke da najasa baka sani ba har ka gama ibada ka gama lokaci abin kenan mm. sai dai ka hari gaba kuma mm. Mm. in kuma bata riga sa yi sallah ba kuma ba matsala sai dai ta wanke shi wannan wurin jinin ana a jikin tufafin da ta gani ai ta ce eh? to zai iya yiwa shine tun da lokacin take al'adan ta daura zanin ko wata daura ba eh mana ai shine wata tambayar ma aka yi wata tana bukatan tambaya launin da ba za ta sani amma zai iya taba zanin ta yi za ta gan shi a jikinsa don akwai lokaci muna tafiya na fito daga bukur a plato ne zan zo garin jos to ina cikin mota mun zo wani wuri ana cewa dogon karfe a nan jos to shine bus din ya tsaya wata mata ce za sauka wata krista ce ana sauka tana saukowa kawai malam ashe lokacin da aka tsena lokacin jini ya kawai sai gashi ya bata mata zani duka dama ba zani bane ba siket ne ba wani abu kuma dama daga siket din sai rigan shi yan post din ta aka hannu ya jaka ba ma yafi balle ta ta boye ta rutki abin nan kawai sai ga jini kaca kaca a jikin ya ratsa rigan wannan siket din ya fito gashi nan ja jir a ta. wani daga cikin mota ce ke ki dubi duwawunki wadda wani mutane da jidali eh, yana bayyana ya taba to za a iya taba riganta kai ma kanka zai iya taba naka rigan ma wani lokaci in baka sani ba ko kuka hada abin nan baka sani ya fito mata ba na wata abin nan sai ta wanke shi kawai kaga shikenan malam na karanta a cikin fiqh sunna na sayyid sabiq cewa ya halatta a ci naman kura har ma ya kawo wani asali kuma ya ce ya inganta malam menene ingancin wannan magana haka yake haka magana take ai kun san dama abinda hadisi ya zo ya hana ya ce kullu na nabin na ha an kulli na nabin minas sabo'i وذي makhlabin minal من الطير duk mai eh, auka makala sallallahu alaihi wasallam wato dukkan eh, ma'aboci fika wannan haƙoran nan nan guda biyu a nan sama da biyu a ƙasa wasu masu tsohon da zaki da damusa da mage da irin wa'annan suna da shi irin bera burgu duk suna da shi su kerkeci su dila duk suna da wannan da gan guda biyu na ga sama haka sun yi manya-manya haka da kuma wannan sun yi haka nabin kenan to duk dabbar da take da wannan to haramu a ci ta a ci namanta kaga ka'ida kenan kura kuma ba ta da wannan shi yasa malamai shi yasa malamai suka suka yi ta abin nan wasu suka ce za a ci duk da haka wasu sun ce ba za a ci wasu sun ce za a ci za a iya cin naman kura saboda ba ta da fiƙa shi yasa ita bata cika bata cika farauta ba don da wannan abun ne farauta ke yiwa yadda zaki ke koran dabba ko damisa ko kirkeci kowa su je su matsa nan su kama su rike to kura ba ta iya yin wannan saboda ba ta da don da wayannan din suke suke kame makokorin su huda yake nan sai zama ba abin nan shi to wannan nabin da shi suke farauta shi yasa aka farautan ba wai da kafan su bane kafan kawai sai dai ya sa ya buge ta da kafa dabbar in ya kore ta amma kokari yake samu wajen wuyan nan wajen makwakwaran nan da hakoran nan ya kama ya rike shikenan dabba shikenan in dai kura a zaki ko da musa ya kama dabba a nan to shikenan ta gama yawo wuyar ya kama nan din kawai ko ko ko bauna ce ko raƙumin dawa ko waye in aka kama nan to magana ta ƙare da waye na haƙoran <laughs> mage ko yawa mage to kura ba ta da wannan sai za suka ce inna asnana ha tabakan kana tabakan wahidan kawai kamar kamar na akuya ne haka abin nan kawai to shi yasa suka ce za a iya ci saboda babu nabi dama annabi ya keɓance minas sabu'i masu farauta masu cin nama in dai akwai na to ba a ci ba wannan ya nuna kenan mafhum idan gairu zinabin yukal to kaji inda wajahin cin abin kenan asar din kuma da shi sai rusa bai kawai ya inganta eh, mikhlab masu eh, mikhlab masu kumba daga tsuntsaye kaman shahu kaman mikiya kaman shirwa da sau irin masu farauta daga sama su diro su kama da farauta da faratansu na kafa su kuma da kafa suke yin farauta da ya zo ya damke shi haka zai rike da wannan mikhalab din shikenan karfi ne da wannan mikhalab din eh karfi ne shi sai su sai su kama gada kamar mikiya kaga ta sauko ta kama dan gada ko abin nan ta kama shi da wannan ta tashi da shi sama ta tafi ka san akwai gaggafa akwai wani tsuntsu ana ce masa gaggafa eh to an yi shi a dani yanzu babu shi sosai ana ga ana cewa babu irinsa shi mutum ma ɗauka yake a lokacin da a lokacin da a da an yi shi a da sosai wannan tsuntsun eh mutum ya abun nan mutane koyi a yansu suke yi musamman wanda suke kusa da daji ƙauyuka da abun nan eh ɗauke yaro zai yi da ya zo ya hango yaro daga sama gashi kuwa haddin nazar daga nesa sama zai hango eh da yayo sura shikenan sai dai sai dai ka ji ka kawai a kafan tsuntsu an sama da kai a ga shikenan kawai an zama nama wannan tsuntsun kato ne sosai gaggafa eh yara zai kama kai ma zai daukan kai tafi da kai <laughs> eh, na'am sai ce ne ba sunansa ba ba ne a shadidu ina jin yana cikin inda darasin ma na yau wayannan suna don ka'ida ce a cikin kawa'id na suna Allah akwai ka'ida an yakuna asma'ullahi kulluha husna hmm. ka gani kulluha husnan kuma ba la yakunu al-ismu hasanan don husna abin nan ne ismu tabdil ne hmm. ka gani ismu tabdil ne na mu'annaf ko na afdal hmm. ah, abin nan kai ahsan eh to suna baya zama hasanan sai an ci masa siffa kuma siffan ya zamo fi ghayatil kamal ba ya zamo eh, fihi kamal fi hal wa fihi naqsun fi hal ai shadid kuma akwai naqs a ciki eh, ga shadid ba sunan Allah bane ba a cikin sunaye bare kamar shadidun muridun fa'ilun duwaye nan ba a cikin sunayen Allah yasar ba a ciki ka gani ba a ciki duk wannan ba a cikin sunaye na abin na Allah hmm. asma'ul husna hmm. bai sallah wani liman ba ta yi ba sallar sai dai yan lalura ce lalura makabuliya wanda babu inda za ka tsaya wasu malamai suna ganin lalura zai sa ka yi amma dai akwai wuri a baya ba gaba liman ba to ka je ka yi a bayan ba ka ba ka da sallah hmm? shi ne uzuri karɓaɓɓe ai na ruji hannama a shaddo harra minti nawa za ka yi yau sai awa daya cikin rana yana karba amma sai ce rana minti nawa kuma za a yi sallah eh ba gwaye ai ba uzuri ne karɓaɓɓe ba wannan shi shi yasa na ce maka a naru jahannama a shaddu harra a <laughs> ah, shi shi bai gano abu ba <laughs> na'am na bayani akan da annabi yake cewa na nemi izini a wurin Allah na raka wani sun mahaifiyata na roƙa mahaifiyata gafara da yi mm. izini ba mm. a ƙarshe kuma na nemi izinin na ziyarci kabarinta da mm. dama hadisi ne sai ya inganta wannan yake nuna suna malami suna cewa wannan yana nuna halaccin ziyartar kabarin kafiri eh, li'itibar wal mau'iza saboda wannan don ka yi itibari ka ɗau izina da wa'azi za ka ziyarci je kabarin ka abin nan dinsa musamman idan ko da dan uwanka ne ma ba wai ka je ka masa addu'a ba za ka je ne saboda lil liitibar wal mau'iza Mm. amma hadisin kuma ya inganta dama za nan ma da za ka a ya za ka yi wa arne sallama ahalu diyari min almuminin za ka ce musu kenan a ah, to ai shi ne <laughs> eh? ai abu kai tambayar kama ma amsar tana ta cikin amsar ka na cikin tambayar ka eh? Mm. Mm. bai halatta ba shine shine albai'atu fi bai'atain eh, bai'atain kai fi bai'a bai'atain fi bai'a ko shartan fi bai'a ashartan fi bai'a ko bai'atain fi bai'a wannan shine fassara duk da malamai wasu malamai suna ganin za a iya yin haka din ya zama kamar suna suke kiransa bai'u tasqit abin nan taksit bai'u takasit cinikin taksidi shine in baka bashi in baka in dora maka kudi ce dubu goma bashi kuma za ka biya kaɗan kaɗan zuwa wata ɗaya ka gama biya takasid kenan amma kudi hannu ne za a saya to dubu tara ko takwas to wannan suka cewa shine ma'anan bai a bai'atai fi a amma haza khata magana mafi inganci kuma malam albani abin da ya faɗa na fi gamsuwa da shi ɗari bisa ɗari saboda ya kawo hadisi a cikin silsilatul hadisu sai juz'i na shida ya kawo wannan hadisin bai a ta fi a da kuma sharɗani fil a ya kawo kuma malamai magabata wajen guda goma sha manyan malaman hadisi suka fassara shi da wannan cewa abin da ake nufi da bai a ta fi bai'a shine kai wa kaya farashi biyu ya ce kudi hannu dubu ashirin bashi dubu ashirin da biyar shi ne bai a ta nufi bai a wannan shi ne riba kuma malaman da suka rato hadisun sun fi sanin ma'anarsa kuma duk cikin magabata ne akwai sahabai akwai tabi'ai duka a cikin wanda su ne suka rato hadisin kuma eh eh shi ne daidai kamar yanzu yadda ake siya mutane a sau idan kai za ka je kasuwa ka siyo ga shi kamar dubu ɗari biyar haka amma wanda zai suyo baka zai ce kana kaza da kaza zuwa lokacin da kai da shi kuɗin da za ka haɗa masa zai gaya da kamar ɗari bakwai haya suke faɗa ya haka ko haya hayafacis haka suke kiransa to a irin wannan shine mana eh, kaman na sayo kaya ne a nan akwai maganganu guda biyu na sayo kaya na idan za ka na kira ka ne na ce to ga wannan ka haɗo min 600 ko 500 ni kuma na sayo shi 400 misali ko 450 yana ce ga shi ka haɗo min 500 nawa za ka rinka bani ko kuma zuwa wata nawa zaka bani shi wannan wasu malamai suka ce babu laifi tunda ba wai ciniki aka zo aka yi ba ba kan ka sayo ka kasa ba ka hmm. ce in bashi za ka karba ka karba gashi bashi to 600 in kuma kudi hannu za ka karba 450 ko 500 hmm. ba haka aka yi ba wannan ni na saya kawai saboda kai baka da kudin da za ka biya baka da kudi da za ka saya kai kayan sai na sayo ni kuma na siyo shi sai na ɗora riba wannan yana da bambanci na ɗora riba kawai ɗora riba na yi shi ke sai na ce ga shi na baka domin shi ya yi baya ɗaukowa ma irin wannan mashin dama ya kai wa wanda yake da kuɗi to kawai kenan wannan ya sha bamban da wancan ta wannan fuskar ya sha banban da wancan akwai dan slide bambanci a tsakani da bambanci mutum ya zo ya don shi bai a fili bai a taini ne kaya ne gashi guda ɗaya ne gashi nan idan kana da kuɗi hannu to ka kawo kaza ka ɗauka in bashi za ka ke so to gashi na baka ba wannan kuma ba haka ake cewa ba kawai cewa yi wannan babur ɗin gashi ka je ka nemi abinci ka haɗa kaza in ka haɗa kaza ka kawo hmm. ka mallaka kuma lokacin da kake wannan aiki akan wannan wuce wannan yarjejeniyan kana cin abinci a ciki kana komai a ciki har ka hada masa kudinsa sai ka kaɗi mashin daga wannan ya sha bamban da da irin wancan kuma akwai wanda suke yi kagan ka ɗauko wancan wanda akwai wanda suke sai su zo a da sai su zo da babura a ma'aikata ko mutanen banki sai su ba ma'aikatansu baburan akan dubu ɗari a lokacin ana sai da shi dubu tamanin misali a kasuwa to sai su basu su rinka zarewa a albashinsu saboda sun basu bashi ne za su rinka zare musu albashinsu kaga wannan shi ma haramun ne kaga ya sha mun da wannan haya face su din saboda wancan ma da aka yi dama wanda aka yi wa aka babba su din zuwa kaga aka ce ku zo za a ku a dubu ɗari ɗari shi saboda bai da kuɗi ne shi yasa ya karba kuma ba wani aiki zai yi ya je yana aiki da abun nan ɗin abun shi kuɗin dama yake so shi ne ake kiransa don wani ya karɓa ma sayarwa yake sai je sayar dubu sittin dubu shi kuɗin dama yake so ya bukata amma ba a bashi kuɗin ba to wannan haramun ne shi ne wannan ake kiransa kuma bai'ul ina akwai bai'ul ina wanda abu dawo da ya rawaito hadisin cewa idza tabatun bil bil'inati. ka gani wa akhadhtum aznab al-baqari wa raditum Bizar’i wa taraktum al-jihad sallat Allahu alaikum dhullan wa lan yanzi'ahu ankum hatta tarji'u ila dinikum haka annabi ya faɗa ko sai in kuka yi dinga cinikin ina cinikin ina bai'ul ina shine mutum yana da kuɗi da komi amma kuma kai kuma kana son wasu kuɗi da za ka yi bukata da su idan ka zo wajensa ka nemi ya baka kuɗin nan rance ba zai baka ba amma idan ka ne yana sai da kaya ka ce baka kayan sai baka kayan a farashi ya ce dubu kaza ne sai ka ce to ya sayi kayan ya saya a kan dubu kaza in ya sayar maka a dubu ɗari ya sayar masa a dubu tamanin ko dubu saba'in sai ya saya kuma sai baka dubu saba'in ɗinka kuma yana bin ka suna yin haka yi to wannan shi ne bai'ul inati to haka shi irin wannan shi ma ya sha bamban da waɗancan saboda haka ya kamata a banbance abubuwan saboda haka shi wannan ya faci tsanan ba za ka iya cewa mutlakan cewa haramun ba ne sai dai ana sa waye yawa ko eh to in aka ce kullun kaza ya kamata a yarjejeniya ne a ce in aka samu matsala kuma ba lallan kawo hakan ba <laughs> eh bai kamata a